بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أتكين صوتي سورة النابلي أنسو كرد إيتا أمكا دقا منفو بين سورة تناو منزون الله نعمر القرآن دقودي الله أكنتا da yin haƙuri wajen isar da shi. Tafsiri tilka ayatul Kur'ani wa kitabin mubin طاسين bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara waɗannan ayoyin da aka saukar maka su ne ayoyin alƙur'ani kuma littafi bayyananne wanda babu rikici a cikinsa duk wanda ya lura da shi ya bi shi sannu sannu zai san cewa daga wurin Allah yake hudan wa bushra lil mu'minin waɗannan ayoyin masu shiryarwa ne zuwa ga gaskiya da nuna hanya ne zuwa gare ta kuma masu yin albishir ne ga muminai masu imani da Allah da manzansa الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون waɗanda suna tsayar da sallah a cikakkiyar kama kuma suna bayar da zakkar dukiyoyinsu a inda aka ce a rabata kuma sun sakankance cewa lalle a lahira za a yi hisabi lada da azabtarwa ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون حقيقه كافرن da basu imani da lahira ba da abin da ke cikinta na lada da uquba mun ƙawata musu munanan ayyukansu sai suka zarce akan aikata su don haka suna cikin ɗimuwa ba sa shirya zuwa ga daidai ko ta shirya اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون waɗanda suka siffantu da abin da aka faɗa suna da mummunar azaba a duniya ta kisa da kamu kuma a lahira sun fi kowa hasara a cikin mutane ta yadda za su yi hasarar kawunansu da iyalansu ta shigar da su a cikin wuta. وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم حقيقه يا كي wannan manzo tabbas kana karɓar wannan alƙur'anin da aka saukar maka daga wurin Allah wanda yake mai hikima cikin halittarsa da tsarinsa da shari'arsa kuma masani wanda babu abin da yake ɓuya a gare shi na abin da zai amfani bayansa. إذ قال موسى لأهله إن اني انست نارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون يا كي wannan manzo ka ambaci yayin da annabi Musa ya ce wa iyalansa hakika ni na ga wata wuta zan zo muku da labari daga wanda ya hurata فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين yayin da ya isa wurin wutar da ya gani sai Allah ya kira shi da cewa an tsarkake wanda yake cikin wutar da waɗanda suke gefenta daga mala'iku kuma girma da ɗaukaka sun tabbata ga Ubangijin talikai, ya tsarkaka daga barin siffofin da ba su dace da shi ba waɗanda batattu suke jingina masa. Ya Musa يا موسى إنه أنا hakim allah ya ce masa ya kai musa ni ne Allah مبواي wanda babu wani mai rinjaye a kaina kuma mai hikima cikin halitta ta da abin da na ƙaddara da wanda na shar'anta. Wa alƙi فلما راها تهتز كأن